ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta juma'a yau muna bakwai ga watan ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da kokarin sanin ma'anoninsa da addu'a Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa wannan masallaci na jami'ar rahma da kinan sun kundila cikin garin kan. an wa idan bai makamanta ba muna cikin suratul isra a jiya mun tsaya kan aya ta sattin da biyu ko ko da uku kai za mu tashi aya ta sattin da hudu a cikin wannan sura mai albarka Allah rahma ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم. إن na ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا نعم Allah madaukaki ya ce wa tabbin manista da ta min wanda sauke ka ka tilgi wanda ka sami dama ko ka sami iko daga cikinsu su ‘ya'yan adam kenan da sautinka da sautinka wajinib alaihim bi khaylika sannan ka jawo su da rindinar ta mahaya su ne kai waki da duk makamantansu wa rajulika da rindinar ka wanda suke matafiya a ƙasa kenan wa sarikun fil amwali wal auladi sannan kai tarayya da su a cikin dukiya kai tarayya da su a cikin ƴaƴa wa idukum kuma kai musu alƙawura irin naka na yaudara da karya wa ma ya'idukum shaytanu illa ghurura ba abin da ke ma mutane alƙawari da shi sai alƙawari na rudi alƙawari na karya inna ibadi laysa laka alayhim sultan sai dai bayina na kwarai ba ka da iko a kansu waka fa da rabbika wakila kuma ubangijinka ya isa ya zan wakili kan da abin da kake gudanarwa wannan ayoyi wanda ke muka faro karatunsu magana cewa Allah Ubangiji ya umarci mala'iku da Iblis ko mu ce shi ne ma su guda bayan gama halitta shi. Daga nan magana ta faru, daga nan gaba ta kullu. Allah ya halitti bawan sa'adar alaihi salam sannan ya ce mu mala'iku su yi masa sujuda shi ma Iblis ya masa su dukkan su suka yi shi ya kan kangare yi bayan yin sannan ya faɗi da dalili da girma kai da haka da abu biyu domin a cikin bayanin da cewa yi yanzu yana jada ga wannan da ka halince shi da tafo laka kenan a wata hari muka ce ce shi da ka halince ne. da wuta shi ko ka halice shi da tabo shi zan masu juda an kaga a nan wurin girman kai ya zo kenan girman kai ya zo sannan da ta zo an ce a yi masa sujuda me yasa Allah zai karrama annabi Adam alaihi salam cewa a yi masa wannan da dalilai da ya faɗi daga nan ga za ka kudu Allah yake gaya mana don mu san gaban mu mu 'ya'yan Adam da shi shedan ba ya fara ba tun daga lokacin da sai ce wannan da ka karrama ka girmama ka mutunta to lallai in ka jinkirta ma rayuwa ta har zuwa tashin kiyama to zan yi fata-fata da jama'arsa sai eh, wato zan karkatar da su 'ya'yan adam daga hanyar nan ta gaskiya wacce za a bi a dawo aljanna a wannan lokaci bayan ya wannan addu'a shi da kanshi ce, zai halakar da wannan al'umma kai kaɗan ya mun yi bayanin kaɗan ɗin to daga nan ne Allah madaukaki cikin kudurarsa da iradarsa kauniya iradarsa kauniya sannan kudurarsa kauniya shi kenan ya ce ka da kai da wanda suka ji ka daga cikin 'ya'yan adam ku je ku yi amma wajen jahannama ita ce sakamakon ku sakamako cikakke nan muka tsaya jiya dan ba mu dan karanto baya ba ila ba za mu fahimci inda karatun ya tsora ba to wannan da damar da ya samu kile ya je ya yi amma sai ya ci wasu aka ci gaba da ba mu labari cewa wasabbis mani tsakata mintum da sauƙi ka ka je ka ja ko ka tilgi duk waɗanda za ka ƙirga ko kuma ka yi wasa da hankalin wanda duk za ka yi wasa da hankalin su daga cikinsu wanda ka sami dama domin idan ɗan adam kullum Allah ya ba shi hankali to ɗan ta ne yake zuwa ya wasa da hankalin mai hankali sai ya aji hankalin sai zai zama kamar dabba yanzu ku duba in ka zo layin masu shaye-shaye ɗan adam da Allah ya ba shi hankali a ce ya je ya ɗauki kwata warin nan ko ya je tona yake sun sana'awar shi zai ji daɗi wannan kaga nan a yana da hankali guda ko ka ci abin da zai cutar da ke kuba ɗan shayasa ya ka ce gas kuka shi yake sha da tana aje sai ya ga ta ƙari aka zo aka ga ashe ɗan shayasa ne yake cutar wannan wato iska ta gas shi a matsayin shi ne shaye-shaye shi a nan an yi amfani da hankali to su ne shaitan ka je wato ka ja wanda za ka ja ka fizgi wanda za ka fizga wanda duk ka raina hankalinsu kai amfani da wautar su shi kenan kamar da su wawaye duk inda za ku ga farna ta ɗan adam da yake to akwai aja hankali da saka son zuciya yanzu masu fashi din nan da masu kashe mutane saboda dukiya a kaga duka akwai ajin hankali a bi wani abu na son zuciya duk wanda ya kashe wani shi ya san bai san kisa ne haka nan wanda ya kwashe dukiya wani shi ya san ba zai aje tashi a kwashe ba kaga ne Allah ke wa sabbiz majista da ta min sauki ka? wa ajlib alayhi bi khayrika wa rajlika wa sharikhu bil amwal fil amwal wal awlad wa ilm wannan duk ababa ne da shi ta yake amfani da su ka je ka ja wanda duk za ka ja wato da saukin ka malamai masu tafsirin sauki a nan suka ce duk wani abu kullu kila masu ila ma'asiyatillah duk wani abu da yake kira zuwa ga safan Allah sunan shi sauke Shi shine suka ce irin su algina wata wace kenan sannan da raye-raye da duk abin da da fita-fita duk abin da za a kwan da sauki a ja hankalin ka a raba ka da hanyar Allah to yana cikin wannan kalmar da Allah ya ce fijar da ka da ka. eh duk wani abu wasu wasa da ke zai sa maka ta hanyar wani abu da za ka ji da kunne waka ce wani abu ne na kaɗe-kaɗe raye-raye to duk suna ƙarƙashin wannan ka je ka za su da ka da abin da duk za ka da sannan wa ajiye alaihi da kai da ka alamai doki kenan ko kuma dawaki rajin kuma tafiyar kafa zan ma malamai suka ce ta hanyar da shekai ke bi na rindina da yake amfani da sunan mutane da aljanna abin za a hau abin hawa ne a je a yi bannan a kafa za a tafi a a yau ma zamanin jirgin sama ne sama za a hau teku za a shiga diddai ka je ka yi da duk abin da za ka na ɗan gidan ka ja su da waɗannan ababa duka Allah zai dole masa. A dubi ɗan adam ya shiga teku ya su can tsabiri sannan wai wani fatin za a yi. A zo a yi shi a nan ban ƙasa a ba a more ba. Ya shiga cikin teku sannan a tuɗe kirara maza da mata. A yi rawa, a yi wulacen ke kinantaka a shagiya, a yi fasadi. to faki ya ke kenan wannan duwa yasa ake wannan da tsani haka a nan a wannan ban kasar sai an je bakin teku sannan sai a yi hotel a gina gine-gine ga ruwa nan nan kuma ga hotel nan za a yi taka duk waɗannan ababa sai jirgi ya tashi sama ya daidaita sannan ya a jawo giya a jawo lemo a ba ka zaki wanda kake so za ka sha lemon kake so za a yi kuma ko giya duk wannan ɗan ne yake aikinsa a ko'ina ko a nan wurin ya sa a wata abin da ya kama na cewa kadara ta ubangiji kenan ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma aljanna da wanda za su shige ta bisa kadara ta ubangiji wuta da wanda za su shige cikin kadara ta ubangiji ya sa da ke sa alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina fa uzzahum azza cikin suratul maryam aya 83 shin baka gani bane yadda ubangiji wato muke aika shekaru akan kafirai rika wato fisgarsu suna tura su zuwa ga abin da Allah bai so na sako rika ainihin ayyuka na sako shine to za'ijuhum alal ma'ani idza adan wa tasuquhum ila wa ilayha tuqan ga idan mai mai kanna zai fanna da kasantun kudashi ake yadda ka san kiza shi ake ko idan yaro mabandaci a unguwa yana sai ba na danna nan sai kaga ya gano abokan shi masu irin wannan bana me yasa ake abokai kamar yadda mutumin kirki sai kaga danna na ya gano mutanen kirki ya abota da su to haka nan shekani shi ma danna nan sai kaga ya gano shi da mai uwansa a unguwa ne a gari ne nan an haɗe da ka magana iso haka to shekani da yake aikinsa haka Allah yake baka ga yadda muke tura wato ainihin shedanu zuwa ga kafirai ba ya duka kafirci da ake a duniya kafirci ayo da Allah ke gaya mana wanda za su saka ji tsoron Allah ka bi Allah ka bauta masa ka bi manzo ka yi da Qur'anin nan ayo kullum da bayyana mana suke a wannan zamanin a wannan kimiyyar amma masu karnar kimiyya ba ta kare da komai ba sai Allah ya ce wa sharikun fil amwali wal aulad kai tarayya da su a cikin dukiyarsu da dan ma wajen tarayya da dukiya magabata na kwanan irin su a ta wasu ce ita ce riba ga mutum ya daure mai riba gindi yana ci ya mai da ita kamar riba ya aje kuɗi a banki na riba shi riba kawai ita ce laifinsa wannan duk ɗan ne haka nan alaƙa yake shi kuwa yi bin abbas da mujahid ta suke ai kuwa ma hudu hudrihi min infaqil da fi shi na bin da shaytan ke umartan mutane da shi rikakke da dukiyoyi wajen sabon Allah A ya amuri kuma bin fasha shaitan yana umarta ku da talauci sadadin duk za ku yi wani abu na ciyarwa na alheri ku zo ga ciyarwa azumi ku zo ga sadaka ku zo ga abin da za a yi wanda zai taimaka ma addini ga taimaka ma yan uwa sai ce zai riga ta za ka talauci kar ma ka nuna kanka ka san za ka ke ba masu kuɗi matasa ta ce ku rika koya kan kuɗi idan mutane suka san san ku za su dame ku da bara eh wai a zo a gaya mai aiki alheri ko sai ana tilastawa ne ga wani haƙƙi alheri alhaji ko za ka sa naka jari ciki to wai ta da ya ɓoye kan shi kar a gane yana da kuɗi yanzu wa yake biya mai wannan shi ɗan ne amma ya abuwa ya amurku bil fasha sai rika umarta su da aikin alfasha nan kan sai ka ga ne gaba gaba alhaji ya kamata a kanka. hajiya ya kamata ke ma ki fito in shiga ce ke irin tasu idan gida ne a gina irin nasu idan wani abu ne na gasa kai ma fito a sanka to wannan shine musharaka shaidan da Allah yake je ka kai tarayya da su a dukiyansu tana da dukiya amma shaidan ya zo tare ke gudanar da ita Allah ta tsaye. daga cikin fassara da aka yi cewa wato ainihin lokacin canja jiliya a mai da dabbobi da suke halal a haramta su irin su basira irin su sa'iba dabba kace raƙumar ce sai ka ce wannan sabon ma wato gumaka ba za a sayar ba ba za a hauta ba ba za a sha nonarta ba haka har yanzu masu harkar dabbobi suna wannan sai ka da an ce wannan sa ba za a sai da shi ba ba kuma za a yi a kawai an bashi me ake nufi akwai wani kudiri na wasu shaidanu da ake bauta ma akan wani ajinan haka mai kuɗi yake yana nan an sa mashi wasu abubuwa a dukiyar shi dukiyar shi ce amma bai ce sarrafa ta ba gidan shi ne a ce ka tare wannan gidan za ka talauce in ka tare ka za zai same ka ka gama kai komai ciki na haramta maka shiga gidan duk wace wannan shaitan ne shi ne da ta ce wa sharifin fil amwa je kai tarayya da su a dukiyoyinsu su yayan adam sannan wal aulaji ya yi tarayya da su game da 'ya'yansu nan ma da zama ka rika kai hannunka game da 'ya'yansu da suka haifa malamai suka ce shi ne ta hanyar zina sai ka ga mutum makon ya zai kusanci iyalin shi ya haihu ya sami albarkar haihuwa ya sami samun zuri'a da za su masa addu'a ya sami ladan ciyarwa sai je ya ɗan Farnin sai je ya sa inda bai halarta ba a je a sami ɗa a yi ta da ɗan ana cewa shi ne yana ba shi ba a jefa ɗan da aka samu cikin bala'i da tashin hankali waye babanka bai sani ba shi kuma uban ya san abin da yi to duka sabi ne na shaitan shi ne yake umarnin aje a yi zina har a ke ga haihuwa daga ci shi ne wato kashe ya'ya'yan a yi ya'yan ko a kashe su kamar yau yadda ake yi eh ita shi bai san haihuwa matar ta sami ciki ta je a zubar da cikin saboda ne yana ga in yi haihuwa ta zai zama masa nauyi ko duka ke ɗan ne sannan har wa yau kamar mai batari a kata da su abin da suka ce abin da ake nufi Ba ku ainihin tarayya ta dukiya da 'ya'ya shi ne mutum ya haifi ƴaƴa amma ya bai da su in ma maguzawa ko kiristoci ko kuma yahudawa kamar da annabi ce kullu mawludi yuladu ala al-fitra illa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi dukkan ɗa ana haihuwarsa a kan fitara ta musulunci sai dai iyayensa su mai da shi ba yahude ko kirista ko ba ku shi yasa yaro da za a kai ɗan jariri a arna a musulmi su karɓai ya tashi su, shi kenan ba cewa ni girma ce la ilaha illallah dama ya musulunci aka yi bai zaman shi wurin kiyayen shi ko ne za su mai da shi kirista ko bai bude ko kuma zaman shi wurin maguda kan su za su mai da shi ba maguda kuna gane wa to kaga Dina yana cikin tarayya da shaitan yake ga ɗaya masu yayan sa iyayen amma kuma sai shaitan ya zo ya yi tarayya da su sai ɗan ya zama ba ma guje kirista tegan kamar yau yadda shi ake ta zama ta haifi da da kanka da kanka da hankali da ka tura shi karatu rasha kafin ya dawo ya ga ya fara tunani a karan kanka kai ma wanda kake yana tunani a kan bauta Allah da kake ina Allah dai, wa za a bauta ma ina abin bautar haifa? ba saboda ya je malaman shi a cikin karatu kan ya gama karatun sai riga sun rikita mai kwakwalwa in ba su ce mai ka zama ba ka yadda da Allah ba to za su cusa mai aki da shi cewa kan yadda da Allah ya ka saya ka biya da kuɗinka ka ga shekan ya zo tarayya da kai akan ƴaƴanka saboda neman duniya neman ido neman jira ne ko a rasa ido ka je dan ɗanka ya iya turanci ya zama da gina kimiyya ya zama a wani likita wani waye ka kai shi ba tare da kai mai hukakke da tauhidi ba ya je ya dawo ya rikice ya rika ganin abin da kake ma ba daidai bane duk yana cikin wannan musibar da shi ɗan yake sawa shine wato ya zama ya koma wani addini da daban ba na musulunci ba ko kuma ya kafice ma shi addini ne ko kuma dukiyarka ya zama kana raba ta wata aikin Allah wata kuma aikin shaidan to duk shaidan ne dai zai saka wannan da sauran bayanai da malamai suka yi wa Allah ya ce sai musu alkawari da shedan alkawari wasan dai alkawari shedan eh shi da kanshi sai ba da labari kamar da muka ci cikin suratul ibrahim Allah ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa khalaqtukum lalle Allah ya yi muku alkawari na gaskiya eh wanda dai da Allah ya bi manzo eh da wannan arkanul iman arkanul islam ya aiki da sai mutu haka Allah ya ba shi kawai aljanna da hadisi mun karanta shi ko haka hadisi da annabi ya gaya mana jin mu'amili ko sauran sahabbai yace duk wanda ya mutu da kalmar nan ta la ilaha illallah to haƙƙin da Allah wato haƙƙin sa wurin Allah ya sa shi janna. kada ya sa shi wuta eh to kaga wannan haƙƙi ne da Allah ya kallafa mu kai shi Allah ba a masa dole amma dole ya mutu da da Allah ya sa zai sa shi aljanna to sai ka ga shekan ya maka alƙawari na kariya Allah ya maka alƙawari na gaskiya shekan da kanshi yake bayani yake cewa lallai Allah ya yi muku alƙawari na gaskiya wa a cikin ba kalaftukum ni kuma ne muku alƙawari na saba muku duk wannan rudu da ake gani a yau na in ke kaza na tsari in ke kaza za ka kuɗi to duk shaidani za ka sami mulki in ka sami mulki zai tabbata in kai kaza na kaza na kaza duk shaidan ne yake wannan kudin ka za su tabbata ba za ka kare ba ya sa ka kaje ka ta tsafe tsafe to shaidan ne yake wa ma kana li alaikum bin sultani illa an da'utukum fastajabtum li ranar lahira zai yi wa ma kana li alaikum bin sultani a yau ba ni da wani iko a kanku kawai dai abin da ya faru illa an da ku wasta jattun ne na kiraye ku ne bisa rutu kuka aka kira na kuka biyo Wani wannan ba abin da za a yi wato wani taralliya ne za a fili kyama kiyama tsakanin wanda suka fi shi nan da shi shaitan ɗin sai ce masu lifa Allah ya muku alkawarin gaskiya aljanna ce ga ta can ni kuma ne muku alkawarin kariya. kuma yau ga shi na saba muku dan ba abin da ne muku alƙawarin zan muku ko na kare ku ko tsallakar da ku ko wane ne na ba da da ikon komai na kira ku ne kuka amsa ta lumu ne wa domo kun kar ku zarge ni ku zargi kanku yanzu fa yanzu zai ne wani to ina saura a sannan wani zargi za ka yi an je filin jakin kiyama a lahira ba a sallah ba a azumi ba a duk anan ake komai yanzu ne ya kamata ya kuwa mutu ba, mu koma ga hanyar Allah mu bar hanyar shedan alƙawarin sa na ƙarya ne a nan za a yi wannan tare eh, da shekar ku zargen ku zargi kanku eh, ma ana bil kun? wa ma an bil musulunci. ni a yau ba mai taimakon ku bane kuma ba masu taimako na bane na fi na fi ko oh, ya gama wuta zaki Allah ya da a ne mai amma ya ja wanda ya ja a lokacin da suke jin ko shekan ibirin zai iya masa wani abu ko wani da ya ja sun suka bauta mai ba Allah ba kowa a ranar suka shi ko kaga idan wannan rudu haka yake alkawari na shekan da Allah ya ce zai ke masa alkawari kuma shi alkawari na karya ne Allah ya ce wa ma ya da kuma shaitan illa gurura ai ba wani alkawari da yake masa sun wannan duniya gaba ɗayanta in ka ɗauke ta kace za ka roƙi da ita to babu komai sai kuke a cikin ta. saboda haka ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah yanzu ne za mu tuba mu gyara tunda mutuwa ba ta zo ba duk wanda mutuwa shi ta zo ko rana ta hudo daga mafatarta an toshe kofar tuba amma yanzu mun ji wa'azi daga yanzu muyi yi bai bai tsakaninmu da shi ta hanyar da zai yiwu, tun daga hanyoyin da an karanta mana yana da rindina cikin mu mutane yana da rindina cikin aljanu da su yake amfani mayakan shi kenan da shi da yan barandansa da suke mara masa baya ya zama ba mu ba yana da mai shiga cikin dukiyar mu dukiyar ya zama ba ka da tasarrufi sai abin da shaitan ya ce da kai ba baka tsira cikin hanyar Allah ba duka shedan tunda Allah ya faɗi to sai mai hattara ga alƙawarin ƙarya saboda haka eh, alƙawarinsa na ƙarya ne yadda Allah ya biya mana waka kafa duka wakila Allah ya tafa ya zama wato mai kiyaye ka mai ba ka kariya mai taimakon ka kamar yadda Ibn Kathir ya fassara hajizan wa mu'ayyidan wa nasira Allah ya tafi ya zama wakili kan dogara da Allah duk bidinin shedan shedan ya Allah zai kare ka eh yadda nake dora mu inda za mu kiyaye sallolin nan biyar askar da safe na maraice da aiki alheri kana nan inda aiki alheri kana nan to za ka sami kariya daga shaitan amma za ka bar kanka haka sasa kai ko shaitan zai zo za ka zauna kusa da wakilansa na mutane mutanen banza shi za aka ce zama da maɗaukin kanwa suke safarin kai ana zaune da wurin yan caca ka ce kai ba ka caca ɗan shaye-shaye kai ba ka shaye-shaye barayi kai ba ka sata waye ne wurin da ake da mutane ka ce kai ba ka saka baki duk inda ake kwana na shaidan wallahi karka ji wuri karka yi lokacin ka ya zama bai ishe ka ba a wannan rayuwa ko lokacin na san yau ka rarraba lokacin ka yau za ka karatun qur'ani yau za ka yi nazari yau za ka yi wasu na bilbili yau za ka yi wani abu na rayuwarka na sana'a ka na na aikin ta sai ga lokacin ya tsare ba kai ba ko ba in muna cikin karatun ne sai ku ji lokaci kullum ayar da na kai na sa rai za mu kai wallahi ba mu kai ta sai a ce man lokaci yayi kullum inda muke so mu kai sai ga karatun kafin a kai lokacin ranar ba tsayawa take ba tafiya ce ko tsayawa take Allah ta samu dace Allah ta tsare mu da fitilar shaitan ya Allah ya ce ربكم الذي يجدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما نعم أنا ملوك تيشي وربكم الذي يرجي لكم الفلك في البحر وبنجم كنت من واندا yake tafiyar da jirage ilbahar cikin tekun wato ainihin cikin kogi ko cikin teku itabta gumin fadli domin ku nemi falalarsa kasuwanci kenan innahu kana bikum rahima lalle shi ubangijin ku ya kasance mai jin kai ne a gare ku wannan aya Allah madaukaki ina ba mu labarin wata ni'ima da ya mana mu 'ya'yan adam mu mutane ni'ima wacce take gata nan kana ganin ta zahiri shine Allah ke gaya mana wato tausayinsa da jin kai da halitta ta taya fi tasirihi da ibadihi fulka bil bahari yadda Allah gore mana jirage na ruwa a cikin teku wa tasirihi li masalihi ibadihi yabtighaihim min fadlihi fi tijarati min iklimi ila iklimi ta hanyar yadda ya tsare mana mu bayi ta hanyar neman falalansa ta hanyar kasuwanci daga wannan yanki na duniya zuwa wannan yanki daga wannan kasa zuwa nan yanki na ƙasa saboda mai Allah ya kasance shi mai jin kai ne a gare mu wannan su da kyau ku gani yawa abubuwan da ake sarrafa su a duniya nan banda teku da duka an yi tudu gaba ɗaya ba teku ya za mu ji daɗin tasarrufin duniya da kuma duk tekun ce ruwa mu tudu ya za mu ji daɗi can sai aka yi tudu da za mu gidaje mu tafiya mu noma mu can kuma sai ta aje teku inda za a rika ɗauko kayan china kayan hong kong kayan singapore kayan ina a kawo shi nan najeriya na najeriya ɗauka a kai can gwargwadon bukatu haka ake fitar na america na ruwa za a turo ka ga jirgi a ce maka ya ɗaukan can. sai ke mamaki wanda da za a ɗauki daidai da wayan nan a jefa cikin ruwa ƙasa za ba ta zuwa za ki dawo ba ba ta fada nauyi amma kasa za ki amma jirgin ruwa ka je bakin teku kawai don ziyara ma ka ga ikon ubangiji hmm. jirgi ka ga kayan da zai zo da su ba wai ƙananan kaya ba nauyi gemini a yi kwana da kwanaki ana saukewa amma bai nutse ba cikin tekun wannan babu babu rahama babu jin kai na ubangiji gare mu a sauke sannan a sake loda a sake tafiya kai wannan duka Allah ya yi mana wannan ne Allah ya ce da takka gobin kwanza da ke don ku nemi falalarsa yau kayan a tago za a auno mata daga Dubai a daga ina ne tsada zai yi amma a jirgi sai a auno ya zo cikin sauki kaga shi ana so ku ci riba kenan kasuwanci ku samu ku biya bukatunku ku na yau da kullum sai Allah ya hore mana teku amma wai ɗan adam bai fita da ido ya gani a matsayin neman ubangiji haka ita ma nan kasar da aka da mana ga ta nan shimfiɗe mai gini mai noma mai bacci mai tafi duk waɗannan Allah ya mana ne saboda bai inda hukka da dukkan rahima shi Allah ya kasance mai rahama ne gare ku ko kayan game da kuku bayansa da an yi wancan tsari da na gaya mana daya a ce bai daya teku ce gaba daya ina za mu ji daɗin rayuwa ko a ce tudu ne gaba ɗaya ina za mu ji daɗin rayuwa shi yasa wanda suke kafafa wai har da gori su suke da teku mu ba da teku to a bakku da tekun ku babu tudu inda za a yi noma a kai muku ko kuma a sa a tekun ko kuma tekun ta kawo kayan ba inda za a kai ta biyar ne amfanin tekun ta bai kamata abin da Allah ya na raba arziki a ban kasa wani rika wani gori ba ana ne ya tsara wasu da sahara wasu da kurmi wasu da gonaki wasu da teku wasu da mai a ƙasa wasu akwai gwalagwalai ana ne ke raba kowa a tare a ci arziki tare amma shi ya tsarki zai haɗa fitina ya haɗa gaba a kan abin da ba na ba na ka ba duk kayan nawaye to me yasa ba za mu tare mu ci kayan Allah ba tare mu sha jiki tare mu taimaka ma juna tare sai can su rika sha su suke da teku can su ce su suke da mai wai mu ba mu da mai ba mu da ƙasar noma ba a cin arzikin noma ka je ka da kullun shanun da ake lodawa a yi kudi da su awaki tumaki duk wannan arzikin in babu inda yake ci da ina za a dauke na za a kiyon su to mu daina mu juna gori arzikin nan na Allah ne me Allah yake نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الله منه وكيت وإذا مسكم الضر في البحر idan wani bala'i ya shafe ku a cikin teku ko ya same ku a cikin teku balla man tad'una illa sai ku rika kira wato wannan da kuke kira sai ya bata ko kuma sai su ɓata wanda kuke kira ba Allah in da ku duk sai su ɓata sai ku manta su illa iya ku sai shi Allah ki za su kira falamma najakum ila albarri yayin da kuma ya tsere da ku zuwa ga wato ainihin sarari zuwa tudu kenan a aron kai sai kuma ku bijire masa shi Allah da da kuka kira kuna cikin teku wa kana lil insanu kafura lallai ɗan adam ya kasance mai yawan mutunci mai yawan kafirci me yake nufi da wannan aya inda muke da su muke rayuwa su kenan ko dai tudu ga inda ba teku kenan ko kuma ba bahar kai to a duk inda kake da tudun da teku yi na Allah ne ita teku ba cin yau ba ake shigarta ai kasuwanci ai tafiya ai kaza ai kaza to mushrikai tun na zamanin manzo sallallahu alaihi sai ya zama kafin su tafi su shiga teku don kasuwancinsu da sauransu gumaka ake bauta ma sai a je wurin gunkin a shashafa shi a shashafa shi a nemo sa'a gunki ne wani zai ba da sa'a sannan ya tafi a shiga a hau abin jirgi a tafi kuna ganewa to idan aka hau teku aka tafi saguwar zuwa ta taso jirgi ya fara tsangar ya fara alamun zai nitsi yin wannan da gunkin da aka sha ko da nemo sa sai a manta da shi gaba wannan matsuwar a kwakwalwa kuka ba wai gaba ɗaya ya manta wannan ya ke muka magana gaba ɗaya sun su manta a ah, ina a da aka nemo kai banki za mu nutse hana jirgi nutse ya zai su manta haka Allah ya ce sai su dawo suna kiran Allah shi kaɗai yayin da kuma Allah da ikon shi ya tsallakar da su jirgi bai dutse ba to sai kuma su manta da Allah sai su koma suna kira. ai bankin nan da aka nemo sa'a shagwakin nan da muka yi ba mu a shi ya tsallakar da mu a arabcin kin kuna ganewa shi ne Allah ke cewa kai wa kana insanu kafura ta adam akwai kafirci akwai mutunci wannan al'amarin ɗan kuma har yau har gobe yana nan cikin al'umma haka gabawa yana fama da talauci sai Allah ya azurta shi ya masu arziki amma sai ka ga zo bayan arzikin ya rike wasu ababa su ne wai za su tsare masa arzikin ba Allah ba ko kuma ma su ne yanzu za su kara masa a cikin mulki ne Allah ne ya ba shi mulkin shi ya sani amma sai ya manta ya kawo wasu ya rika jin su ne suka ba shi mulkin ba Allah ba ko kuma su za su tsaye mai mulkin ba zai suke ba wannan kaga menene alkufu ne mutulci ne kafirce ma ni'ima ce ta Allah Allah ya maka kamanta da shi ka je ka wani abin halitta ba shi ba to shine anan Allah ke gaya mana bai ba maka kuma zurru fil bahri idan wani abin bala'i a zurru kullum shine wani abu na damuwa bala'i na ruwa tangal-tangal zai dace da su idan ya shafe su manta da ƙuna duk wanda kuke kira sai kuma ta da su har yau haka ne yan uwa za ku ga da musulmi da wanda ba musulmi ba in bala'i bala'i waje koma gare shi wallahi har nan haka sun koma ga Allah da tsamman da ke kai da zuwa na gani wani kirista lokacin da ake wani bala'i ya ce kai a fa koma ba da Allah ba eh kirista da kanshi a ce ke fada koma ga Allah to ka ga idan kirista ya ce a koma ga Allah ina ga musulmi dama kai shi ce a koma ga Allah to haka suke amma saboda bala'i na shaidan da an sami kubuta shi kenan, da muke cin corona kowa sai da ya saduda boko haram da ya zo kowa sai da ya saduda a to an je gidan masallaci na cikin gari inda ya ko ina tsakiyar kan aka kashe mutane aka je nan tsaki aka kashe mutane aka je kwata ta yan sanda aka kashe mutane duk yadda kake zato za ki sami tsaro wanda ba kashe an adam ba sai da mutane suke da kai ba komai ya yi mana cewa Allah haka corona ta zo haka su ibo duk waɗannan abubuwa in bala'i bala'i to kamata ya in an koma ga Allah sai a ci gaba da yadda da Allah da tsayawa da Allah a ci gaba da bauta mashi a daina koma baya amma da Allah ya yi shi ke ya koma kuma ta barna wannan shi ne bitin ce da ɗan adam Allah ubangiji ka tsare a da na tsira samun wata kisa ma da yana gaba ita ita inda lokacin ba su san da aka ce falon ma na biya kun ilal a arattun a yana situn ma arattun min tauhidihi wa arattun an du'a ihi wahdahu la sharika kala yayin da ya tsere da ku zuwa tudu shi kenan sai kuka bijire kuka manta ma wato tauhidinsa kaɗai ta ta kenan kuka bijire ma addu'a sa da shi shi kaɗai ko koma kuma ai wato kuna haɗa shi da wani kenan wa al-insanu kafura dabi'a ta ɗan adam shi ne mutunci game da ni'imomi da Allah ya yi masa da wato yi musu ma akan ni'ima eh wanda kuma wannan kuskure ne kullum kai yadda da ni'imar da Allah ya maka kuma kai mai godiya a kai godiya a aikace Allah ka samu dace ne Allah ya afa amintum ay yaqtifa bikum jahibal baghwi aw yusya alaykum asiba thumma la tajidu lakum wakila na Allah ma ba ke ce afa amintum man yaqtifa an yaqtifa bikum jahibal baghwi shin yanzu kun aminta kun amince wato Allah ya ya ainihin ke da ku jaliban dodi a wajen teku ko ko wajen can inda ba tekun ba a wajen inda kuke a cikin ku sami wani kitifi na ƙasa ƙasa kiti kitife da ku a nan kun amince idan a a kuka ga bala'i kun koma ga Allah kun kira shi da ya tsallaka da ka zo tudu ko koma kuna kiran ababen bautar ku ko kun amince a cikin ma Allah ya aiko da wani cikitewa da wani yanki na ƙasa ya iya da su au kuma alaikum hasiban ko ya aiko ku da wata wasu tsakon kwani wato wasu ainihin wata guguwa ta tsakuwa mai ɗauke da wato wuta sun ma za ta ji duna kuma wakila sannan ba za ku sami wani madadin da zai kare kuma ba abinda ake so karisa magana bayan shi mun ji dan adam in sun shiga teku kan su shiga za su tafi tsakan su in sun shiga abu ya rikice sai su manta da gumaka su kira Allah shi kadai amma da sun shallake sun je tudu kuma sai su manta su koma ga bauta gumaka shi ne Allah ke cewa to kun alinta a cikin nan tsayin Allah ba zai iya rikawa da kuma so nawa ake yin abin da ake yi ma girgizar kasa ai a cikin ne a a ko a cikin za ka ga nan Allah ya tsare Najeriya da abin da ake kira girgizar ƙasa amma yana hasko mana inda ake ga gini gaba ɗayan shi da gidaje gari guda ya rika cikin ƙasa to kun amince filin da kuka zo nan Allah ba zai iya rika cikin ƙasa ba ne aw yursila alaikum hasiba ko kuma aiko muku da wata guguwa da wata iska mai ƙarfi wata nan ma za ta tafi da ku kamar yadda mutanen Annabi Lutu aiko da aka aiko musu da mai da wasu tsakan kwani wanda suke ɗauke da wuta suka gama darka ke sannan aka ɗaga garin aka hargitse shi to Allah akwai inda ya gagari Allah ya hukumarsa inan da cikin teku da kan tudu kana kan gadonka a kwance in Allah ya so halakawa sai ya halaka saboda haka kuma in hakan ta faru ta malati la kuma kila ba za ku sami wani majibinci da zai hana ba ya zo ya kare kamar yadda muke cin sani da tsunami sada ta faru gidaje ne gefen teku aka yi su hotel hotel ake fasadi ake banna ake tabar gaza Allah ya ko da iska ta ruwa ba ta waje ba iskar teku ta zo ta share su gaba daya duk kimiyyar su da ba su iya sai da iska ba ba su iya tsaye da ita ba sai da ta gama share gidaje kwanan nan muka bi kwanan nan gobara a kasashen kafiran da ta zo ne da ta cinye inda Allah ya ta cinye sai iya hana ta ashe kun ga ashe idan bala'i Allah ya so ya auka mu wanda zai auka mu ko a tudu ko a cikin teku Allah zai iya yi ko ba wanda yake hana shi ne kun ba za ta ji da ku kila ba za ku sami wani mazikinci da zai iya karewa ba yasa Allah ke ce ina arsala alaikum hakiman illa ala lutin na tsina saha, mutanen annabi duk ko aka aiko musu da hakima hakan kwani suka rika aka rika jifan su da su ko ce tuta yana aka gama da su sannan ne mutanen annabi duk da shi da iyalansa amma banda matarsa su kam da su da aka hada aka darkake ashe shekara kake nan a cikin ma Allah na iya hada wanda ya so wa amsarna alaiha bijaratan min sijjid Allah ya ce muka yi masu ruwa na bamabamai na duwatsu na wuta a kan aka gama da su ka gama cikin teku ba ne. Wani da kai yana ce muna mana da cikin teku da wajen teku duk inda Allah ya so yana iya hada kabawa. A amintun masu zama a yi yakkufa bi kuma al'arza ba zai ya tamo shin yanzu kun aminta wanda ke cikin sama ya ainihin kisa da kasa da ku ba zan ya tamo sai ka ga gashi kasar tana juyawa kawai ya kuka iya in Allah ya ce ya harkisa duniya nan yanzu ba abu ne mai yiwa ba a abincin mafi zama a su da alaikum hasiban ba su samu mutum fata ta alamu da kai madade shin kun abinta yanzu wanda ke cikin sama shi ne Allah madaukaki ya aiko muku da wasu iska ko wasu duwatsu wato na wuta ba da mu da kai madade sannu za ku san yaya gargadi yake saboda haka abin da ake so a gare mu uwa mu koma ga Allah saboda ne da tudu da cikin teku da duk wani inda kake in Allah ya so ku ba su ce a gata ba mu koma mu ji tsoron Allah hukuma tana samuwa ta sababin saba ma Allah me Allah yake am amintum an wa'idakum fi sa'atan ukhra Allah bari ya ce am amintum da kun fi taratil ukhra shin kun amince cewa Allah maɗaukaki ba zai iya mai da ku cikin tekun ba wani lokacin na daban. Wa yursila alaikum qasifan min ya aiko muku da wata iska mai ƙarfi cikin tekun guri yughrikakum bima bima kafartum ya nitsar da ku da abin da kuke ɗin na kafirci ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيئا sannan ba za ku sami wani wanda zai bibi al'amarin ku ba ya tsare muku wannan wannan halatta wanda za ta zo muku ba za ku sami wani da zai zo ya ce ke wannan iska ta cikin teku tsaya ba za ku samu ba har yau kika mana magana ake yi ba sun shiga teku ba kan su shigan suna shirka sun yi shirke-shirkensu da suka shiga suka ga bala'i suka koma ga Allah suke kira shi kadai da suka tsallakar da su tudu su koma suna banna aka ce to ai a wajen ma Allah na iya halaka su dan gashi an halaka mutanen annabi da a tudu muna ganewa to sai Allah yake cewa ah yanzu kun da Allah ba zai sake mai da kuce kun ba bukatar ku ta shiga ku ta kare ne ba yanzu haka za ku gani ba a yi yanzu a mun mutu nan take kuma sai a sake shiga mota a teku ba a tsoron gaba ka a sake accident to haka ita ma tekun shin kuna jin abinci ba za ku sake dawo ma tekun ku shige ta ba ne in kun shige ta wani lokaci na daban sannan ubangiji ya aiko muku da wata iska mai karfi ta ruwa ta nutsar da ku wancan kun mun tsallakar da ku kun kira mu mun tsallakar da ku da kuka haye kuka ɗauka gumakan ku ne suka sa kuka tsallake to yanzu ba ku jin za ku iya dawowa sannan kuma mu aiko ita ta nutsa da ku kuna nisantar da wannan ne bukatar ta ku ta shiga teku ta kare ne ai ba ta kare ba ko to yayin da wannan zai iya faruwa sun malata bi lakum alaina ta kabi'a ba za ku taɓa samun wani da zai yi biyo baya ya bi kaji ya bi ya aka me yasa aka hana taku me yasa ruwa ya fitar da ku ya fi akwai wanda ya isa Allah ya hukuncin sawa isa har kawai sai dai ku koma ku tuba ku gyara kada aka yi sake faruwa amma ba wai ka rika cewa in za ya faru za zai same ka a wani zai maka kamar yadda ake yau sai ka ce ma wai ga wani wani ka rike shi wai shi wannan shi ne zai keke ka a'a shi zai kare ka me zai maka dan uwa wallahi kowa ta kai shi dukkan mu gaba ɗayan mu muna nema ne wurin ubangiji eh babu laifi ka cewa da yaman addu'a taimaka makama da addu'a kan bukatu na ba amma ke tsammani shi zai maka ba Allah ba abin da ba mai sai Allah wannan halaka ne sakin hanya ne ya kamata mu gane da kyau da Allah ya ce ayat karshe ko wala qad kawamna bani آدم وحملناهم في البر والبر min al الطيبات نعم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نعم الله ملوك يتشو ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من كرم من جرم ما آدم وحملناهم في البر والبحر muka ɗauke su a sarari tudu kenan wal bahari da cikin teku duka muka ɗauke su kan ababen hawa kai ta wakiyawa ban ƙasa wa razaqnahum min at-tayyibat kuma muka azurta su da dadada na halal dukiya ta halal abinci mai daɗi kenan wa fadalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila wa muka fifita su akan mafi yawan ababen da muka halitta duk muka ɗora su a kai muka zama su ne muka zama da su a saman kowa fifitawa mai girman gaske ka ganin ma Allah ne ke goranta ma 'ya'yan adam ne mana kuma ya kamata kai ka kalli kanka sai ka kalli dabbobi ka kalli tsuntsaye ka kalli kwari balle tsutsotsi sai ka zo ka kalli kanka ababen da Allah ya yi maka ɗan'uwa uwa na karamci ababen da ya bambanta ka da sauran halittu ko ibn kasir nan yace Allah ya sharrafa shi dan adam eh wa takrimuhu iyyahum fi khalqihi lahum ala ahsani hay'at girmamawa da ya mada adam na farko ya hai a shi su tsarin zubin kai in ka dubi tarakta ta halitta ka sai ka dubi ta dabba da kwaro ko yadda aka yi ka ga baki za ka magana ga hannu za ka kama ga idanunka a gaba kana gani ba ɗaya a keya ba a kunnuwanka a gefe suka zama da su makila a baya ke ko gaba kai ka dubi kanka da kanka dan uwa ka fahimci wannan aya haka ibn kasir shi. kana tafiya da kafafu biyu kana kamu da hannaye biyu kana ci da hannunka za ka iba ka ci da wani waɗannan wanda ka kalli dabbobi a ciki akwai gidanka sai ta sa bakinta sannan za ta ci ba ta da hannun iba ko ragon gidanta ko nan ga abin da yafi komai hankali aka baka hankali da za ka mayyaze mai kyau da mara kyau abin da zai amfani ka da zai cutar da kai aka baka hankali da tunani yadda za ka gane me zai amfane ka aka baka gani ka ga abin da za ina za ka taka ina za ka shiga aka baka ji kana ji kana gani harshen magana duk waɗannan ne'imomi ne an ba su su a matsayin mai da ka ci gajiyar ka ta duniya da kuma ta lahira to sai ka koma ka da kada sake karanta ka ji wala ƙari ko na bani adam na hakika mun karama ɗan adam yadda Allah ya halice ka la kadi da al su fi afdali takwimi aka halice ka cikin mafi kyawun tsayuwa mafi kyawun zidi ga kanan gadinan duka wannan haka ga kwakwalwa yau ka dubi duniya ne da nan adam ke juya ta duk ba abin da kake ganin nan Allah ya yi ne dan ɗan adam ya zai amfana ya zai ji daɗi ya bauta masa nan? Allah ya halice mu da aljannu don mu bauta masa sannan ya saka wannan ni'imomi istanan da muke shaka ranar nan wata dare yini dukkan su don mu amfana Allah ya siya karama mu sannan wa hamalnahum na barri wal ba. a ɗauke mu tudu yanzu muka yi magana ke ku jirage ko ina da bi sai kaya ka ɗauko kaga filbari kenan irin su ne duk ke na ruwa wannan su ne bahar kenan da kuma yau a sai ka ƙara da ke na sama in ka ce filbari a sama da ababen tafiya su jaki su doki su raƙumi da su ake tafiya yau sai ka ƙara motoci ko jirage na ƙasa duk wannan ni'imomi ne da Allah ya yi ga jirage nan na sama suma inda za a je cikin awa nawa a cikin awa ɗaya a je wannan duka ba ni'ima ba ce da Allah ya mana Allah ya zakkara mana wannan da kanshi mun ma ɗan adam kaza amma dan butulci irin na ɗan adam duk wannan ni'imar sai bai da kanshi kamar dabba ya aje hankalin waje ɗaya ka yana wasu tasarrufat da shi da dabba gane dabba dama ba a ba ta hankalin ba ba ai ko wata manzo ba ba saukar mata da littafi ba in ce rashin hankali dama ba ta da hankali amma ɗan adam sai zai ci abin da zai cutar da shi ya sha abin da zai shayar da zai cutar da shi ya yi abin da zai mai da shi kamar mahaukaci wannan ɗan adam ba ƙaramin butulci yake makansa ba Allah mu da kuke cewa razaqanahum min at-tayyibat ababan daɗi na tayyibat kalmar tayyibat tana da faɗi halal ya shiga ciki abubuwa daɗaɗa na kayan marmari kayan abinci iri-iri ba za ka yi lissafa abin da Allah ya ban kasan na kayan abinci ba sai dai ka san wanda ka sani na kasan ku na area ku ba ka san na wata kasar ba ko ba haka duniya take ba ya jama'a mu ji tsoron Allah Allah ya goranta mana da kan shi ya ce wa kwazanna ala kafirin min man tafdila muka fifita su akan mafi yawa daga ababen da Allah ya halitta a wannan ban kasar shine ma amma da muke sabani wai da mutane da aljanun da mala'ike eh, da eh, da mala'iku waye da suka fi daraja ne inda nan gashi mun ka ce mutane fi fitin da gashi da kadi karamna bani adam suka kara da sujudar da aka sa mala'iku suka ma nabi adam ko suka ce a'a kowane ne da irin falalar da Allah ya musu ko kowane kaga su ba sa saba mahalla la sunan Allah amma amara mu ya fadu da bai ba su ci ba su sha ba su gajiya ba su komai saboda haka inan ko sun fi mu ko dai wannan ba shi ake bukata ba a don kwalare Allah ya fifita ɗan adam akan sauran halittu daya. asiran ya ce ba sai duka ba ɗaya kowa da kowa ba da mutane da yawa cikin halittu ya ɗaga ɗan adam akan su to Allah mun gode ma Allah ka ba mu ikon tabbatar da wannan ni'ima da kai mana eh daraja mu san daraja da Allah ya ba dan adam ko mu tsaya mu kiyaye ta Allah ke mana jagora Allah ke mutum musulunci da musulmi lokacin ko da sauran to a kullum da jaddada muke yan uwa addu'o'in mu mu ci gajiyar wannan watanni wannan wata da wannan kwanaki da ayyukan alheri duk abin da za ka yi sami da Allah aikata shi kakka raina sadaka ce wani abu na ibisani ne mikawa ne a magana ce mai daɗi sadar da zumunci duk abin da za ka yi ladan da ake samu to kai kokari kai Allah ya mana jagora yan uwa da yawa za ka ga alhamdulillahi sun amsa suna ta taimaka ma al'umma ko da abinci ko da abin sha ko da ciyarwa wannan ta azumi ko duk gashi nan ka tafi masallaci da yawa alhamdulillah an karɓa kira to haka muke so kullum mai karatu mai aiki da karatun mai karatu mu tabbata shi iya abin da za mu iya yi Allah zai tambaye mu ne abin da za mu iya ba mu ba abin da ba za mu iya ba da zai tambaye mu ba ba ka da miliyan goma kaga ba za ka sadaka miliyan ɗaya ba kana da dubu goma ba za ka ce ba ka da abin sadaka ba mai miliyan goma ya ɗauki ɗaya kai ma mai dubu goma ka ɗauki dubu ɗaya ba daidai kuka ba kana da dubu ɗaya ka ɗauki naira ɗari duk saboda haka mu zama yan uwa mu daina mutuwa zuciya da ta a ba mu ma mu rika kokari mu baya cikin abin da Allah ya bamu Allah ka karba mana ayyukan mu Allah ka gafarta mana Allah ka jikan magabatan mu matasa mu Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora su kan hanya ta daidai wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mata zaman lafiya ka sauka mana da arziki da wadata da kwanciyar hankali ka tsare mu da dukkan wani kakani ka yi shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu Allah ka ba su mashawarta da gari Allah ka ba su ikon yin daidai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين